sauri a nan babban birnin jos ta arewa jihar Filato, wanda muka haɗu don wa'azi na ƙasa da ƙasa na wannan hamshakiyar ƙungiya mai albarka ƙungiyar jama'a ku zalatul bida wai ikamatu sunna kafawan marigayi a shek ismaila idris bin zakariya muna addu'a allah ya lullube malam da rahmatsa wanda take karkashin kalifansa na farko fadilatu sheikh muhammad sani alhaji yahaya jingir muna addu'a allah ka kara wa malam taimako da mataimakansa baki daya jiya asabar an gudanar da wa'azi a wato lokaci na dare har zuwa kusan karfe daya da wani abu kuma aka yi addu'a aka tashi da zimma da burin yau za a dawo a dora inda aka tsaya da yaddan Allah kuma gashi Allah ya cika mana burinmu fadilatu sheik muhammad sani haya jingir ya ba da umarni a zo a dora a inda aka tsaya amma daidai wannan lokaci yanzu na ranar 22 ga watan juma'a da sani lissafin hijira da shekara 1441 wanda ya dace da sha shi daga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin zan kira wanda zai bude mana da addu'a da kuma malamin da zai biyo baya da idan Allah ya fara gabatar da wannan wa'azi da farko alaramma hafiz ibrahim idris fahir daga jihar kogi zai bude mana da addu'a ya karanta ayoyi daga alkur'ani sa'an nan malami na farko da zai fara gabatar da wa'azi shi ne shugaban matasa na jihar kaduna ustaz aliyu rashidu makarfi zai zo ya tsora wa'azi da fatan allah ya ba da nasara yanzu ramma ibrahim idris sai ka buɗe mana da addu'a ka sanya mu baki ɗaya da mabukata allah kuma ya amsa صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء الدنيا والآخرة ومن كل فتنة الدنيا والآخرة ومن كل عذاب الدنيا والآخرة ومن كل مصيبة الدنيا والآخرة ومن كل شر الجن والإنس توفنا مسلمون عليكنا بالصالحين اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لله إذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق بكل لسانا عربيا لينذر الذين أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم المنان والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته من دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين من أبود مع الله ليهدم أولنا لنا تلاهدي 22 ga watan jima'a da al'asir hijira annabin rahama sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1441 wadda take daidai da goma sha shida ga watan februari shekarar 2020 miliyadiyar haihuwa annabi isa ɗan maryam mun haɗu a kan wannan mimbari na jama'atu izaratul bid'a a iqamatus sunna wadda Allah ya nufi Sheikh Ismail Idris bin Zakariya da asasa wannan kungiya muna roƙon Allah shi ma malan gafara Allah ka yi iyayen mu gafara Allah ka yafe mana kai mana sauƙi duniya da lahira bayan haka muna addu'a yadda muka saba haɗuwa a wannan aiki na alheri Allah ka haɗa mu gidan aljanna mu Allah ka ba mu kyakkyawan makoma Allah ka hana mu ganin bakin ciki duniya da lahira Abinda zan ambata ba mai tsawo ba wato mu dage da aiki na alheri za mu ga alheri duniya da lahira idan muka dage da aikin alheri ubangiji ba zai bari mu yi asara ba har abada bari in ba mu labarin wani mutum da abin da ya faru da shi a takaice sai malam ya ba mu aya ɗaya sai in sauka sai malamai na da iyaye na su biyo baya wani bawan Allah sallar da ta gabata da ake yin layya ya haɗa kuɗi yana sanya maƙiyalinsa hidima ta layya da kuma hidima ta sallah a gidansa sai ya tafi kasuwa ya je ya zaɓi rago mai kyau rago hannu naira dubu arba'in da biyar ya gama sayan ragon yana neman yin ina zai ajiye ragon nan ya shiga kasuwa ya su siyayyarsa sannan ya zo ya tafi gida kawai sai wai ga sai ga wani saurayi matashi dan agaji ɗan amgosu sai ce a ah, wane sai gaishe shi ta Allah shiga farsa malam sai ce ga ragona ka je gidana ka kai min ragon nan ka aje ni sai na gama sayayya zan dawo yaron ya karɓi rago shi yaron sai ya ɗan duhun kai ya kasa gane gidan ne a hannun hagu ko a hannun dama amma an gosa ɗaya bai san ƙofar gidan malam ba da ya tashi sai yanke shawara sai ya shiga gida shi gidan nan gidan makotan malam kuma gidan makotan malam ɗin gidan marayu ne an kashe ubansu a yaƙi matar gidan tana wanke-wanke ‘ya'yanta suna ɗauraya suna shanyawa suna kifewa a cikin wurin roba yaro sai shigo da rago ‘ya'yan marayin nan da suka ga rago sai suka fara farin ciki suna tsalle babansa ya mutu amma gashi za a yi musu layya sai ya ce malam ya aiko ni in kawo muku rago matan nan sai ta ce Allah saka da alheri sai farin ciki kun ga rago ba na gidan bane yara suka yi ta tsalle suka yi ta murna domin akwai damuwa ga gidan da aka ce mahaifinsa ya koma zuwa ga Allah yaro ya tafiyarsa shi yana ganin ya isar da sako bayan ya koma malam ya gama sayayya shi a kasuwa ya dawo gida ya sallama bai ga saurin rago ba bai ji kukan rago ba bai ga turken rago ba bai ga alamar rago ba ya tambayi hajiya ba a kawo rago ba mata yi ce a ni ban ba wani rago da aka kawo amma na ji kukan rago a gidan marayi nan yaran na suna ta tsalle suna murna an kawo musu rago ina tsamanin ragon mu ne a kai gidan ana faɗi mai gidan ne sai ce hasbunallahu wa ni'mal wakilu an samu kuskure yana rufe baki sai mata ta yi mishi irin magana iyayen mu mata sai ce to sai me ba ragon su bane ka aika a karɓo ragon sai ce a'a ina jin kunyar Allah ke kika bani labari kin ce ƴaƴan marayin nan suna ta tsalla suna farin ciki ina jin kunya in karbo ragon nan marayin nan su yi kuka ban san halin da Allah zai jefa ni ba na haƙura Allah ya bani wannan ragon na ba mutu amma ina muku ka shaidi kada kowa ya kuskure musu magana ba sani na turo da ragon ba kada ku yi magana ƴaƴansa sai nasu ran ya ɓaci su ba su da rago kenan marayu suna da rago ya ce a'a da ya ga hankalinsa ya tashi sai ya tara iyalinsa sai ya ce ina da naira dubu hamsin a wajen wani yanzu idan muka yi sallar isha'i in Allah ya da zan je wajen shi in karɓi wannan naira dubu hamsin idan na karɓi wannan naira dubu hamsin da safe zan siyo mana wani ragon da ya fi wani in Allah ya yarda kun ga ya haƙura da wata ya karɓo kuɗi ya nuna musu kuɗi gari ya waye ya kama hanyar tafiya kasuwa da ya je kasuwa mutane suna mutunta shi suka ce akara makallahu kai ne yanzu haka da safe halaka zo sai rago ne ce kwarai sai wani ustazu ya ce da shi malam kada ka shiga cikin karan nan wurin ya shaɓe da taɓo nan inda ka zo ga benci ka zauna nan masu raguna za su rinka zuwa da shi a mota ba sai dillale sai shiga ba anan za ka zaɓi rago ka siya mai sauƙi ka koma gida sai ya ɗauki wannan shawarar ya zauna yana nan zaune shi kuma wani bawan Allah ya fito da shi da ɗan da ya haifa na fari a motarsa ya yi kiwon raguna guda goma sha ɗaya a gidansa sun shekara sun yi girma sun ƙoshi zai kawo ragunan nan kasuwa yana tuka motar da kanshi sai doke wani rami sai da motar ta juya sau biyu da shi da ragon da ɗan nashi da motar sai da ta juya da su sau biyu sai Allah ya daidaita suka koma suka zauna titi ko gilas ɗaya bai tsage ba mai ragunan nan a mota da ya fito ya kalle da wurin yake ya zaga ya duba motar sai ce Allah na gode maka da kaimun wannan kyautar kuma Allah tun da ka tsare ni daga wannan hadarin ne maka al'awari idan na je kasuwa duk wanda ya fara taba rago ko wanda rago ne Allah na bashi saboda ka kiyaye ni daga wannan bala'i malam ya taho da rago a mota ya ƙara ko wurin sayarwa shi kuma ga akara maka Allah yana zaune malam yaya da fasta yana jira rago yana ganin mota aka ce to kaga wannan motar rago ce tun ba a tsaya an bude ragon ba ya zaɓu ya leƙa ya ga wani kato ya san kuɗin aljihun ba zai sai mai wannan ragon ai ce amma bari in fara tayawa ko za a samu sauƙi yana kama wuyan ragon shi mai motar sai hankalin shi ya dawo kan wannan mutumin ya ce wannan ka zaɓa a sako shi ana sako da ragon nan aka fito bayan an fito da rago ya ce kalli wannan yaro ya kalle shi ya ce wannan ɗanka ne ya ce to wannan raguna na ne guda goma sha ɗaya ne na kiwon mota ta ci na ɗauko ɗana ya saya ni kawo shi kasuwa in sayar amma da muka taho mun yi hatsarin mota amma Allah ya kiyaye mu na gaya ma Allah neme alƙawari duk wanda ya fara taɓa rago na ba shi kyauta wannan ragon da ka zaɓa na ka shi saboda Allah Allahu akbar malam ya ja ragonsa sai gida Allahu akbar matai suna zaune a gida sai ta ji kukan rago mata. ga rago kosashe irin bazazzage ragon nan kasan bazazzage bai saba da yunwa ba da ba zai musu misali da kai ba mata ta tambaye shi bawan Allah mai gida wannan rago ne haka sai ya ciro kudin nan da ya karbo sai ya nuna mata kudin sai cewa ya baka rago ya ce Allah ne ya bani rago ya kwashe labari ya bata ya ce shi ya tafi kasuwa amma ga abin da Allah ya masa amma duk wannan abin baya shakku hakura da yi da ya taimaki waɗancan marayun ne kuma Allah ne ya ce hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan hal jazaa'ul ihsanu illa al ihsan ala rabbikuma wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban hal jazawul ihsani illa al ihsan eh Allah ramma hal jazawul ihsani illa al ihsan kai Allah ramma mun nan ba dama Allah ya saka da alheri babu wani sakamakon kyautata sai kyautata duk wanda ya abin alheri sai Allah ya mai alheri yan uwa duk mai iyaye a cikin mu mai haƙuri da iyaye mu kyautata musu Allah ba zai bari mu asara ba duk mai makota ya haƙuri da makotansa ya kyautata musu Allah ba zai bari ka lalace ba duk wanda yake da wata dama ya taimaki wani ya aikin alheri Allah na san mutane masu aikin alheri yadda muka hada a nan wurin Allah ka saba mu da wuta jahannama abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa kuskuren da ne Allah ka bani ikon gyara kafin mu haɗu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a wa'azina dinin musulunci kenan muka saurara daga shugaban kwamitin wa'azi na matasa na jihar kaduna ustaz aliyu rashid makarfi allah ya saka da alkhairi a daidai wannan lokaci kuma wanda zai biyo mishi baya ɗaya daga cikin malumin masu wa'azi na ƙasa ustaz abdullahi abdurrahman daga federal capital territory abuja shi ne zai zo ya tsora amma kafin fitowansa na farin cikin gayyatan alaramma mustapha idris barista shi ma karanta wasu ayoyi daga alkur'ani mai girma malam mustapha tahir hafiz mustapha tahir bismillah falaita fadal mashkur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل جاء ولو ترى وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم إنهم كانوا في شك